jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu rubuta alfa radio sannan za a iya ji yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni zahara aminu fage zan gabatar da shirin kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu inda a yau ma 29 ga watan disamba na shekarar 2023 maganar kenan. mu a cikin shirin namu na yau na samu tattaunawa da wani dan kasuwa daga Najeriya yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu inda ya yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga matasa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ɗaya daga cikin matsalolin matasa a Najeriya shine rashin aikin yi. Akan wannan matsala na tattauna da Nuruddin Abubakar ɗan kasuwa kuma wanda ya kware kan media buying yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu na sashen Hausa na murya Amurka inda ya yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin sana'a da aikin yi musamman ma ga matasa. To, Assalamu alaikum. Sunana Nuruddin Abubakar. Ah, ni zan iya cewa ni dan kasuwa ne ni dan midiya ne ni manomi ne ta ni dan dan gini ne zan iya cewa ko real estate ne ko gini yadda dai ake kiran shi so me wani irin karin bayani za ka yi mana akan irin kasuwancin da kake yi well uh, kasuwanci ina yin shi a uh, fanni kala da kala mm. ina media buying ta fannin media kenan so ya za a yi wa masu sauraro bayani da hausa su fahimci me ake nufi da media buying shi media buying harka ne da za ka kwaikwaye da za ka kware wajen saye da sayarwa na talla mm. a kan fannin wa'anda za ka yi matallan Eh. kamar yanzu ku da kuke nan eh. in kuna neman a tallata abubuwan da kuke yi mm. to nan ne irin mu muku muka shigo ciki sai mu zo mu gaya muku yadda za a tallata ya yi muku amfani yadda kuɗin zai ragu yadda dai za ku samu alheri akan tallan yadda ya kamata ku yi shi so nawa ya kamata ku yi shi a sati so nawa ya kamata ku yi shi a shekara wani lokaci ya kamata ku yi shi wani lokaci ne bai kamata ku yi shi ba a wata ga so nawa ya kamata ku yi da sauransu to nan ne muke yi sai mu tallata kabar abubuwa da suka kunshi harkar cinikayya na sayar da jari ko kuma sayar da wani abubuwan kasuwanci bisa ga yadda su waɗanda ke son su sayar suke son sayar da shi su mu muna ƙara ma sayarwan fa'ida ne so kamar uh, masu sauraro yadda za su fahimta kuna tallata um, ko kasuwancin wani ko aikin wani yawa yawa so idan misali eh, wani yana so ya fara irin wannan kasuwancin ta yaya zai fara ko wani irin horo ya kamata ya je samu eto eh a asalin gaskiya usually yakan fara ne daga lokacin da mutum ya je makaranta mm. a fannin makaranta ko ka je ne ka karanci harka na media amma in ma ba haka ba ko me ka karanta in ka nuna kana da kwaɗayin irin wannan irin harkar kasuwancin na media buying kana iya zuwa ka je ka yi rajista da APCON Advertising Practitioners Council of Nigeria. uh, su ne suke da uh, eh, karfin su yi rajista inka. Su ne hukumar da suke Yes, su ne hukumar da za su yi rajista naka mm. su baka certificate bisa ga ka'idodi. Wayansu za ka rubuta jaraba, wayansu kuma takaddunka ne da za ka bayyana musu. za su nuna cewa ga level inda ya kamata a ajiye ka so za ka fara a level level ne za ka fara so daga nan ne in ka gama wannan aka baka takardu kana iya ka rika training akwai modules na training da za ka shiga in ka ga dama kana iya yi da apcon din wanda za su in suna da training za ka je don ka kara ma kanka karfi don ka san abin da kake wayansu kuma kana iya zuwa ka je ka samu inda ake da wani advert consultant sai ka je ka yi joinin din shi sai ya rika koyar da kai yadda abubuwan ke tafiya har ka zo kai maka kure. ƙure so kamar um, yanzu misali a najeriya yadda akwai matsalolin tattalin arziki sannan kuma akwai matsalolin da uh, matasa suna nan ba su da aikin yi wasu da yawa sun gama karatu wasu kuma ba su samu sun gama karatun ba amma ba su da aikin yi su wani irin kira ko kwarin gwiwa za ka iya ba matasa wannan angul inda kika taba ya susa min inda ke min kaikai don a asalin gaisa ba inda za a ce a duniya babu challenge na tattalin arziki na kuma najeriya ni ina ganin najeriya akwai matsalar tattalin arziki amma ba yadda mutane suka fahimce shi ba mu abin da ke damun yadda za a yi eh, mutane su san cewa muna da arziki yadda za mu sarrafa wannan arzikin shine matsala na ɗaya da ke damun don in ka duba za ka ga mutane daga ƙasar waje da yawa sukan zo najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki sai ka ji mamaki kuma suna samun hanyoyin nan suna ci gaba suna samun alheri to mu wa'anda kenan me matsalar mu to matsalar mu ina ganin zan iya cewa ya fara da yadda gwamnati za ta yi ta taimaka ma uh, youth daga makaranta ana da reliance upon in kai karatu takaddun ka. Mm. su ne za su fidda kai amma in ka duba duniya gaba daya har da kasashe irin nakunan da suka yi gaba ba haka abin yake ba sai ka ga mutum nan ya danyi dan course din shi dan training din shi wannan training din a kullun yana upgrading kan shi mm. kuma yana samu yana cin abinci yana kula da bukatocin shi nan in mutum kafinta ne za ka ga ba zai tsaya a kafinta ba ne kawai zai rika upgrading kan shi in yana yuzin hama da kusa a hankali zai bar using hama da kusa zai rika yuzin mashin din nan mai murda eh. screw a hankali a hankali zai moving to another level na abubuwa amma mu namu ba a tunanin yadda za a ci gaba sai dai ana nan inda ake to nan ne ina ganin shine matsalar mu na farko vocational training shine very important da ya kamata Najeriya ta yi focusing upon don vocational training yana da karfin fidda mu daga halin da muka samu kanmu akwai youth da yawa masu ideas masu focus amma sai ka ga ba inda gwamnati za ta tallafa musu through vocational training din nan su san horo a sana'o'i yawwa yawwa shi eh. to wannan horon mm. shine ba a cika bashi kula ba duk inda ka yi tunani yau duk abin da ka yi tunani na rayuwa yanzu ba ana cewa ana motoci ba da ake yuzin da wuta wutan lantarki eh. ya aka yi aka samu irin wayannan motocin ai yara ne 'yan makaranta wayanda suke da fasaha suke da tunani shine suka yi wannan tunanin hmm. gwamnati ta tallafa musu mutane masu hannu da shudi suka tallafa musu aka zo har yanzu ana ƙoƙarin revolutionizing yadda za a yi tuƙin mota kawai in motan ka batir ya danyi sanyi ko ya ragu sai a je a yi caji to amma in an duba daga asali daga ina abin ya fara nan najeriya mun taba an taba yan founder abin daka doya to wanda aka ce ya asalin daka doyan nan sai ka ga abin ba haka yake tafiya ba daga baya da ya yi wannan tunanin ya kasa samun tallafi aka ce sai yaje je wani ƙasa sai suka tallafa mai sai daka doyan kuma ya alfahari daga baya aka je ana sayan shi abin daka doyan mashin ɗin daka doyan har yayi tsada wajajen kullum kowa na yi ta sai yana amfani da shi to ina ganin gwamnati ne ya kamata ta tashi ta tashi tsaye so da ka ce uh, mutane daga kasashen waje suna zuwa najeriya suna um, yin sana'o'i kuma suna samun kuɗi so masu sauraron wasu za su ce to ai ta ya za a su samu jarin da za su fara sana'o'i ko rashin jari ne ya hana ne yin sana'a eto eh shi ba wannan yana da alaƙa kala-kala don yanzu in ka ce ko me za ka yi in ka ce za ka yi dole sai kana da jari to wannan tallafin na jari shi ya zama muna matsala sosai don wa'yansu sai a ba su jari amma in ba su jari instead of su yi amfani da shi ma abin da aka ce su yi amfani da shi ba za su yi ba hmm. to don ne ko gwamnati ya kamata shi ma ta ƙara tashi tsaye wayannan jarin da aka baka naka yi aiki ne na yadda kai in ka fita daga wannan halin za a iya taimaka ma wani shi ma ya fita daga wannan halin amma sai ka ga an ba da wannan tallafin babu monitoring ba a sa ido don a san cewa babu horon ta za ya ne ka sarrafa wannan abu mm. kuma yadda ka sarrafa ya kai da shi ni ina da tunanin cewa akwai abu da najeriya ke da yake da fa'ida sosai shine wannan nysc da ake yi ah, a wajen nysc bautar ƙasa bautar ƙasa mm. instead of ka rika tunanin cewa ya za ka yi ka gama aiki ka je ka nemi aikin gwamnati gwamnati ya kamata ta shigo ciki lallai lallai lallai a yi focusin a canza ma mutane aƙida na aikin gwamnati a mayar da aƙidan yadda za su yi su in za su fito daga wannan horon ƙasar horon ƙasan ya zamanto such that su za a hore su su zama masu ɗaukan mutane aiki ba waɗanda za su fito da kwali zuwa neman aiki ba mm. kuma ya za a fara wannan noma kowa ya san akwai alheri a cikin harkar noma to amma yadda ake noman har yanzu ba a kai ga noma yadda za a yi ya zama noma na neman alheri ba sai dai noma na gadon gado da ake yi na da mm. komai za ka ga yanzu ko masara za ka shuka akwai yadda za ka shuka masara ta yi maka amfani fiye da yadda abin da za ka samu to amma har yanzu waɗannan abubuwan su nike tunanin gwamnati ya kamata ta shigo sosai cikin wannan al'amar yadda daga nysc in ya kama za a ce maka ka je ne ka yi rajista na kamfani ko zai iya yiwuwa kamar business ne ko limited liability duk wanda ya kama sai ka je ka yi rajista daga wannan rajista da wa'annan takardun kamfaninka ka je a yi maka garanto ka je ka karbi bashi a inda ake karban bashi na noma in ka karba kafin wannan kai ya zamanto cewa gwamnati ta sa maka hannu akwai inda za ka je a nemi yankin fili da za a baka wannan filin no matter size independent on sizes inda za a baka a baka kuɗi ka je ka fara noma mm. noman yanzu ga noman kifi da ake wajajen ana cin kifi sosai ko ɗanyen kifi wanda ake yanka ko gasashe ko mm. busashe. duk wani ka samu abu ne na kawo jari amma shi ma wannan noman kifin sai kana da jalli to amma ba ma ka tsaya ga noman kifi ba ka tsaya kana noman kifi shi abincin da kifin zai ci yanzu ya fara fin karfin masu noman kifin to amma inda gwamnati za ta mayar da hankali na training mutane a hora su ko a kai su yanzu kasashe su koyo yadda ake wannan abun su dawo su ma su koya ma wayansu wayansu da aka koya ma su ma su koya ma wayansu da sai kaga abin ya je da nisa kuma a haka ne kadai ina ganin za a ce an rage harkar tsaro wannan matsalar na tsaro don yanayi ne za ka ga mutane sun tashi ba abin yi safiya har yamma ba a yi komai ba to dole sai ka ga zuciyarsu na ra'aya musu wani abu daban amma in gwamnati za ta samu kan harkar noma kawai harkar noma a ce an mayar da hankali da shi an koya ma mutane noma ya zamanto noma ba wai kana noma ba noma na neman arziki in aka koya ma mutane wannan mm. to ina ganin najeriya fa sai dai mu mu rika kiran wayansu su zo su yi mana aiki amma ba mu mu je neman aiki wani waje ba ko kuma mu je aikin gwamnati kuma har haɗa kai ɗin ci gaba. Kuma har haɗa kai ɗin ci gaba a ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari. Rikici ya rage a cikin gari. Zamanin yau kowa ya bace da budar neman sai sun kwabo hada ku manya na cikin gari. Haɗa ku manya na cikin gari. Ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya. Ka tsare ka raba mu da shan wuya. Ya al'ummar Najeriya kuma har haɗa kai ɗin ci gaba. an sharar duniya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda duk ya biye su ya sha wuya wanda ko ya biye masa zahiri zai kasance kan halin wuya kasance ka wuya ka da ka da ka masa kamun gaskiya madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar mu da nuruddin abubakar inda na tambaye shi akan wani irin kira zai yi ga iyaye akan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata eh, wannan kuma shi ma abu ne da ya addabe mu sosai don mutane in ka duba kamar mutane wayanda ke cikin ƙauye sosai ba su kula da yadda za a yi a samu wannan harkar ilimin an tallafa ta ba don fa ilimi shine kadai abin da yake canza cikin ikon Allah shine kaɗai abin da yake canza yanayin tafiyar rayuwar kowa don in ka tashi kana da ilimi Allah kaɗai san inda za ka kai ai ilimin ba wai ilimin boko kawai bane mm. ilimi ne hadda na eh, na fasaha eh, na fasaha da sauransu to in Allah ya taimake ka kana dan samun budewar wannan irin ilimin Allah ka ɗaya sai inda za ka kai so kira na da nike yi ma gwamnati da mutanen a yi ƙoƙari a mayar da hankali shi ilimi duk yadda za a yi a sarrafa shi ya zamanto in ka haifi ɗa ka rufe ido wannan me ake kiran shi ne jalli ne mm. investment ne eh. kake yi ko kai bai yi maka amfani ba zai yi ma wannan ɗan da ka haifa zai yi mai amfani kuma shi ɗan zai amfani iyalan shi zai amfani al'umma karkab kakka yi tunanin wai kashe kuɗi yarinya in ka haife ta ta girma aure za ta yi ai al'umma ake tunani don akwai eh, maganar da ake cewa in ka koyar da yarinya karatu ka koyar da al'umma ne so matanmu yanzu ina ganin sun dan tashi tsaye don a kullum abin da nake so a yi la'akari da shi ne jiya ba haka muke ba yanzu abubuwa sun canza kuma muna fatan za su ƙara canza akwai kira da nake yi ma mutanen gwamnati a kullum a rika tunanin yadda za a canza abubuwa bisa ga yadda suke da a canza su duk wani ƙari da kai no mata ko kaɗan ne at least ka dai ɗan yi ƙari kakka zo ka riƙe kujerar mulki kai ba ka yi ƙarin komai ba kuma ka sauka haka nan ba ka ƙara wani abu ba al'umma da ka samu to ina ganin ya ka tafi a haka lallai za mu ci nasara za mu samu galaba abubuwan da ke addaban a wajenmu Najeriya insha Allah. To bari dai um, mu karkare akan matsalolin ko in ce kafafen sada zumunta. yawanci eh, yanzu kusan kowa ya raja'a da su wasu suna harkokin kasuwanci wasu kuma kawai suna yi don nishaɗi ne to da yawan matasanmu yanzu suna amfani da waɗannan kafofin ne suna abubuwa na rashin tarbiyya na rashin ɗabi'a ƙalilan daga cikinsu kuma suna amfani da shi wajen neman kuɗi ko kasuwanci ko wani abu to wani kira za ka yi wa ga matasanmu duka maza da mata akan kafofin sada zumunta to ala kulla hali wannan abin da ka faɗi haka abin yake don matsala babban matsala da ke addababu. akwai tun ina yaro na fahimci cewa a lokacinmu muna karanta me ake kira wayannan littattafan da ake kira novels Ana wa fahimtar in ka karanta littafi da aka rubuta a amurka tamkar ka bar ƙasar da kake ka shiga amurka ne don tunanin wanda yake amurka shine addabe cikin wannan littafin yadda zai kalamanto shi yadda zai rubuto shi ɗabi'an wajen shine zai ɗauka a cikin littafin so a lokacin muna yi Allah godiya kowa ɗan makwabcinka ɗanka ne kana iya mai tarbiya amma ba haka abin yake ba yanzu amma kira da nake da babban murya ita gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amar a yi regulating in wannan al'amar akwai ƙasashe waɗanda sanin abubuwan da za su faru nan gaba sun akwai sun lokacin da majalisa ta yi kokarin cewa ya kamata a shigo gwamnati ta shigo ciki ta ga yadda za ta yi ta sassaita al'amuran da ake hmm. yi a kafafen sada zumunta da waɗanda ake watsawa kamar eh, masu hawa suna cin zarafin wasu ko suna yada labaran karya so amma mutane da yawa sun zo sun yi ta sukan lamarin suna cewa za a hana su 'yancin faɗin albarkacin bakin su hmm. ai to shi yasa gwamnati take gwamnati dan da duk ta yi yunkurin yin abin alheri ko abin da ya kamata ta yi ya kamata ta fara da fahimtar da mutane ina ganin yanayin fahimtar da mutanen ne watakila ba a fahimtar da su yadda za su gani ba amma kowa yanzu ya sani akwai wayanda za ka ga sun tashi daga safe har yamma ba wani abu da suke shi wannan kafar sada zumunci in ban da shirme da sakarci to amma akwai wayansu kuma wayanda suna amfani da shi don taimaka ma kansu su koyi abubuwan da ba sani ba su yi abubuwan da za su yi musu kawo musu fa'ida amma ga waɗanda ba su amfani da shi gaskiya abin ya kai inda ya kai don a yanzu yara sai ka ga yaro shekara sha ɗaya sha biyu sha uku bai da wani abu da ke ja mai hankali kamar wannan social media to ko a lokacin nan ne ya kamata a ce yaro ya mayar da hankali a karatu don in ya samu wani distraction sai ka ga abin yana in fact ni yana ganin gwamnati ta bata lokaci ne tana wani bebe akwai yadda gwamnati za ta yi ta shiga cikin wannan al'amarin don a samu so su kuma iyaye ta ina za su shigo domin su taimaka ma 'ya'yansu eh iyaye a kullum ka rika tunanin yadda za a yi yaronka ya zamanto zai zama mai ake cewa eh, shining example mm. to al'umma Dan ƙasa na gari yawwa ya zama dan ƙasa na gari ga al'umma ga kowa don in har baka kai ga haka ba to ina ga baka cimma gurinka ba as, uh, as a parent don abin da ya kamata iyaye su yi akwai yaro a ƙiyasce lokacin da in ma akwai shekara da ake ganin yaro ya kai mallakan kanshi da zai iya haraka da irin wa'annan abubuwa in ko ba haka ba akwai abin da ake kira parental guidance duk abin da za ka sai mai na amfani na ci gaba to dole a sa wannan abin da zai iya limitin inda zai iya shiga da inda ba zai iya shiga ba don ka wata rana ya zama maka matsala don wani lokaci in ka ga ya koyon su abubuwa ba za ka yi tunanin wajajen suna da nisa ba daga wajen ne ko karamin yaro yanzu sai ka ga ya je yana waƙe-waƙe ko yana tsalle-tsalle ko yana faɗace-faɗace in ka duba sai ka ga daga wannan exposure ne da yake samu na irin wayannan abubuwa wayanda ba haka suke ba a lokacin to amma duk da haka ba abin da bai da magani komai ka gani akwai yadda za a sarrafa shi ya yi ma mutane alheri to a rika tunani kullum yadda abin zai zama alheri ba yadda zai saba ma yadda zai zama abin da yake so ya zama ba idan in all honesty na yi aikin gwamnati shekara 20 na aji to yanzu ina aikin kai na ne eh. so i have seen it all mm. to the best of my knowledge with all manner of humility eh. na ga abubuwa kala-kala kuma na ga abubuwan da ke addaban mu kamar yadda muka yi magana yanzu akwai kiran da nake son in ga kamar akwai abokina eh, gwamnan niger yanzu mm. ya yi yunkuri yana son ya yi abu mai kyau yana son ya kafa gonaki eh. yadda na ƙara baki labari na mutane su koma gona shi kuma ya ga yadda zai tallafa a wannan lamarin to kaga the only missing chain ko missing gap shine da za a yi enlightening mutane dole eh, yadda za a faɗakar da su mm. su san cewa wannan abin da anniya mai kyau ake kuma ana yi ne don su kai ga taimakon kansu don da ba ƙasar da za ta ci gaba ba ta yi konkarin harkan abinci ba don wasu ka gama da harkan abinci duk sauran wayansu abubuwa za su shige ciki ko mm. maganar tsaron nan da muka yi shi ma zai shiga ciki to amma kiyas ce yadda za ka kula da yadda za ka ci abinci ba ko a gidanka ne in ba ka iya kula da haraka abinci to me za ka iya kula da shi babu amma in kana iya kula da haraka abinci kaga za ka yi nisa a tare wayansu abubuwa ma da ba su taso ba cikin ikon Allah so there is a lot and ina ganin kamar a ƙasa irin Najeriya Najeriya Allah ya mata arziki arziki na ƙasa na amfanin ƙasa da sauransu kuma ya mata arziki na mutane dan typical ɗan Najeriya yanzu ka ɗauke shi ka ajiye shi a wani ƙasa ka dawo inda ya san abin da yake ka waiwaye shi nan ba da dadewa ba sai ka ga ya tsallake inda ka ajiye shi ya ci gaba don saboda yadda muka samu kanmu ah, so abu ne da ya kamata a ce an duba sosai da sosai don a sayar da za mu fito daga inda muke kuma insha Allah za mu fito eh, eh, the future looks very promising da yanzu in kin duba tsadan man fetur ina neman fetur bai da tsada babu ko a nan in ka duba ba kowa ba ne kasafai zai ɗauki mota ya yi ta zage-zage yadda ake can a najeriya kowa wato ina ganin mun daɗe muna yi maka karya yanzu ne ya kamata mu bi gaskiya yadda take shi wannan mai yana da tsada kowa ya sani to amma ya kamata mutane su san cewa gwamnati ni a nawa tunanin ai ga yadda take the number of years tun da aka yi discovering fetur in dai wani jin daɗi ne na fetur ya ci a ce in najeriya sun yi nisa da jin daɗin nan tun da fetur ne muke saya wa'yansu wa'yanda ba su da mutunci har ɗaukan fetur in suke su tsallake boda su je su sayar da shi which means a wajen mu ya fi arha da wani waje to in ka ce kuma mu ke yi so ya kamata ya fi arha har ga wani lokaci ne zai fi arha a wannan wannan rike wanda ake so abu ne da ya kamata a ce mun tashi tsaye mun yi supporting gwamnati gwamnati ita kuma a akwai abin da ake cewa akwai nauyinka ga gwamnati akwai nauyin gwamnati kuma gare ka in har gwamnati da gaske take ga policies da ta jera su ko mutane suka bata goyon baya to gwamnati ita kuma bai kamata ta saba a wannan alkawalin da ta yi ba shirya kan al'umma da ilimi Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.